والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan tambaya na farko yake cewa wayannan matsaloli da aka tokace hukuncinsu wanda cikinsu hadda li'ani kenan idan aka ce ba li'ani sai ya kawo shaidu hudu ne ko kuma shi kenan kawai ba li'ani بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله yana nufin kawai ba li'ani mana kamar mutum ne idan yana son ya rabu da matar mafi ji mata sharri haka ya har a dare sai zai ce ai ta yi to kaga an yi li'ani ai yana nan a matsayin ta yi da ya amfata mata suna ko da haka sai a ce babu ba za a yi li'ani ba sai ka in ba ce zo kawai ba ta yi ba Ubangida a matsayin an dakile wannan barna ta yi wa mata sharri saboda ko ta yi maka wani laifi maimakon a zo a yi sulhu ko wani abu ko ka sake ta sai ka zo ka tsaka ba mata wannan shirin don ka bata mata suna ta yadda in ka da ya ita nan gaba ma babu mai aurenta kenan an ga a garin ana yawan yin wannan abu ne sai aka ce to yanzu babu ne a jihadi amma mun faɗa cewa wannan saɓanin abin da ke zahirin wato ƙura'ani ne kuma in an ce mutlakan koda adalai ne su masu li'anin ba za su yi ba wanda kuma yin adalai ne duk malamai sun yi ijima'i ba sabani cewa li'ani yana nan in kuma fasikai ne a masaban hanafiya ne abu hanifa ta in fasikai ne ba za su yi li'ani ba sai yin adalai ne me yasa ya saboda fasikai suna iya rantsuwa a kan ƙarya da ba adalai ba ne amma ko da hakan ne zan jofi inganci za su yi domin me ƙura'ani ya riga ya yi da bakar dama ne kawai a yi rantse yin kawai domin wannan yaron a sama masa uba in an kiran zuwa idan da aka kore idan kuma ba ta aka kore ba wannan matan a sama mata wato yi mutunci cewa ta rance ita ba ta yi abin da matsayi da shi kuma wancan ya zama na ba ba masa bulala ba na cewa ya yi kasafi shi miji saboda a da yana da wuya miji ya yi wa matarsa kasafi amma daga baya ana samun irin wannan to irin wannan mu a nan bai kai da za a tabbata irin waɗannan hukunta hukunta bai ke sa ɗazu na ce akan gina hukunci a kan al'ada a wani gari a wani gari ko bai zai aiki ba amma kaga mu a nan ba za a ce a ah, to ai yanzu ba sai an yi zai ba ba dama ka faɗi wannan babu ma wannan matsalar mu a wajen mu na wani ke cewa malam me bambanci tsakanin maniyin namiji da na mace wajen kala mani namiji fari ne kamar da malamai suka ce fari ne kuma kuma mai kauri mani mace kuma siriri ne kuma fati fati wato ma'ana shi ba fari ba ba ja ba fati fatsi kenan kama a ce ruwan kwaikwai haka wannan shi ne bambancin kalan su kamar yadda ya zo a hadisi da kuma wani ke malam kai bayani a karatu kan baya cewa mutum zai iya yin itikafi ko da dare ɗaya ne kito shi malam mutum zai iya yi dare uku a jere ma na dare ɗaya da safe shi kenan ya fita a washe gari kuma ya sake zuwa shiga da dare ne uku zai iya yi amma zai jaddada niyya kaga yanzu ba za ta yi itikafi kwana uku ba inda in ya shiga kwana uku zai in ya shiga da niyya itikafi shikenan har zuwa kwana uku amma in yi dare ɗaya ya fita ya halatta wani dare ya yi amma sai ya sake wata miya yanzu sabo ne itikafin zai shiga eh wannan dare ma dare na uku zai shiga dai da da miya matsayin sabon itikafi ne ba yana jure da wancan bane da riga ya fita in ka fita kawai itikafin ka ya kare ko da ma kwana biyu ka ɗauka ko uku in ka fita daga nan ka bar zafi itikafin ka ya baci to kaga tun da iya dare ka ɗauka, yanzu dare ka yanzu ka sake wani dare ma kana shiri na. wannan ke cewa malam ne shan ruwan zamzam kan a tsaye za a sha ko a zama ko a wani aka yayi amma shi al'adan shan ruwa gaba ɗaya a sha a zaune ya fi saboda maza suna ya hana shan ruwa a tsaye amma ba ana wani haramci ba a ra'atu tanzini ko na hayu tanzini don a nuna maka a zaune ya fi amma me sa maka ce ya halatta a sha a tsaye saboda Abdullahi bin da ya ce maza suna ya sha ruwan zamzan a tsaye ya shi yana shan ruwan zamzan a tsaye to sai nuna ya halatta ka sha ruwan zanzan haɗe maza su ya yi ne don ya nuna maka halal ne amma da abin da ya fi ka tsuguna in za ka sha ruwan zanzan ko ka zauna haka sauran ruwaye ma gaba da na Allah biya musu bukatun su alkhairi kuma Allah biya wani bukatun mu na alkhairi gaba da wannan fa za ku ga za mu yi karatu a nan insha Allah